to da ya tafi sai ya radda ya bar addinin musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana neman ga Allah malin ya sanya shi cikin addu'a tare da sauran mahalarta wannan zama Allah gafarta malin ji wannan me zaka ce akan wannan da Allah ku yi haƙuri don Allah ka ku tattauna ku bari malin ya magana a kai محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to na farko muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi da da shi kan daidai da sauran masu irin waɗannan matsalolin amma ya kamata kuma a kallon asalinsu da ababen da suke jawo irin wannan da yawa tashi aka ji da yawa tashi ce ta bayyana amma da yawa yaranmu da suke tafiya waɗannan wuraren abin da yake faruwa da su kenan ko da ba su ce karara sun ban musuluncin ba amma ba abin da ya hada su da musulunci to daga akwai wajibci na kumata da yawa daga wajen ku ake samun matsala na san wannan kes din wani kes da ya faru ita uwar ita take ba dan kudin ya tafi baban shi ya mutu dangin baban za su je su yi yadda za su dawo da shi bayan ya dawo da take sake zuwa ta sake ba shi kuɗi a shi a tirela rai banza ya tafi ya koma can ya je yi kuma in ya tafi shi ita kanta ba ruwan shi da ita baya kula ta bai san abin da take ciki ba to amma ita take ba shi dama cewa ya tafi Allah shi kyauta Allah madaukakin sarki ya shirye shi Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan daidai da sauran wanda suka tsinci kansu a cikin ɗin waɗannan wannan musiba wadda take musiba ce mafi girma Allah shi kyauta wannan tana tambaya alaƙa kusa malam cikin abubuwan da za su tunatar da mu mutuwa a kai akwai ziyarar kabari ko ya halatta mu mata mu je ziyarar kabari mas'ala ce da aka yi saɓani a kanta malamai sun kasu gida biyu wasu suna ganin za a je wasu kuma suna ganin ba za a je ba cikin hujjojin waɗanda suka ce ba za a je ba sun tafi akan hadisin da manzo Allah sama ya tsine ma mata waɗanda suke masu ziyarar kabari su kuma waɗanda suke ganin za a je suna ganin cewa hadisin akwai maganganu a kansa in kuma ya inganta to zawarat aka ce an kaurara masu mai da kabarin ya zama wajen zamansu masu lizimtarsa ko da yaushe a takaice ni na ganin hujja waɗanda suke cewa za a je hujja su tana da ƙarfi to da kirin akwai tsari da dokoki kuma ba za a mai da shi ya zama al'ada ba to babu laifi za a iya zuwa domin tabbas manzal sama ya faɗa fa'ida cewa yana tuna lahira kuma da ya hana aji to yanzu ya ba da damar aji idan manzo Allah sallama ya hana abu daga baya ya ce a yi to yana nuna halalci shi yasa da yawa malamai suke ganin cewa watar a ziyarar kabarin to shi kuma sai ya zama lada zai samu ko zunubi sau da kan an kiyaye dokoki da ka'idoji a yi addu'ar shiga kabarin ka arka yawo tsakanin kaburbura da takalmi ba za a tambayi ko a je a yi wata bautar da Allah subhanahu wata'ala bai ce a yi ta ba a bakin kabarin za a je ne domin ɗaukar izina da wa'azi da kuma yin addu'a ga su waɗanda suke kwanci a kabarin so da ka fa'idojin kenan akwai fa'ida wacce take fa'ida ce wacce take shahsiyya ta mutum shi kansa ya wa'azantu sannan kuma akwai fa'ida muta'addiya ta yi tsallake shi ta samu wanda ya je ya kai ma ziyarar ya masa addu'a so saboda ba laifi mata za su iya zuwa amma da waɗannan sharuɗan da ka'idoji Allah shi kyauta Allahu a'lam ah, babu ne laifi kara da cewa idan makabartan da suke so shi ne ya ziyara su masu kula da makabartan sun ce kada mata su kashe kuma kila yana iya haifar da wani mummunan zato a dauka a ce kaburburan a bayan gari suke to ki tashi ki ce za ki je bayan gari kamar a ce ke da kawanki za ku je makabartan dambo ba ki da aminci ba ki da aminci me zai faru musamman in abin ya zama mata daga nan sun tafi daga can ma sun tafi daga can ma sun tafi yan ta'adda suka gane mata na zuwa akai akai ko da dai kwace miki waya aka yi ai an gama da miki da hankali ballantana ma ana iya neman ki ma a rasa sai an biya kuɗin fansa waɗansu ma su ce to a wannan mun samu mata shi ke. Allah ya sauka ga wata tambaya nan da take cewa da Allah malam muna so a jawo hankalin ƴan uwanmu mata waɗanda suke shiga na banza waɗanda yake wannan kuma ya yawaita a cikin mu a waɗannan ƴan shekaru yan uwa mata suna yawan shiga na banza na fitsara sai kaga ba ma gyalen ma irin na rashin mutunci kaga komai dai ga yana a abin nan da Allah malam a jawo hankali a kai ta mace tsadarta ita ce yadda ta fitarta wannan misalin da ake bugawa na chocolate buɗaɗɗe da mai riga ko me ya da shi da kuma kwai wanda yake da ɓanɓorin shi da wanda aka ɓare shi misali ne mai kama ƙwaƙwalwa. so da ka mata abin da ake bukata kullum shi ne su tutarta kansu kuma shi ne darajarsu kuma haka na bayyana a fili fitsararru waɗanda suke masu fitsara a cikin maza in sun tashi suna neman su tsarkaka wai matan da suke na kirki waɗanda suke suturarru su suke zuwa su ɗauka su nemi aurensu ba za su je su nemi wanda suka yi tsara da ita ba to kuma ki yi a matsayin cewa abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ki wana na tabarrujal jahiliyyatil ula kada ku yi tabarruji tabarruji a Hausa mai yanci shigar banza da kin sifirta kai tunda dama hijabi kala biyu ne akwai hijabi ga manne akwai kuma hijabi keɓantacce hijabi ga manne shine mace katta bayyana kanta ga duk wanda bai halasta ya kalle ta ba wannan alhijabu al'am kenan wa qarna fi buyutikunna zauna a gida shi yasa al'asli fihin al-qara zauna a gidajensu shine asali a tare da su fitar su to far'u ne amma al'asli shine al sannan na biyu hijabi na tufafi wanda malamanmu sun ambaci sharɗansa guda takwas ko rukunansa guda takwas wanda wannan matsala ce wadda take da buƙatar a yi bayani a kanta ita kanta a shirya mata wani zama tufafin mata su cika sharɗa guda takwas to daga ciki dai wannan tufafin ya kasance satiran li jami'i illa ma khassahu shar'u ya zama ya rufe mata gabaki ɗaya jikin sai abin da shari'a ta keɓe ta ce babu laifi shi ma kuma akwai saɓani a kan tun daga magabata har zuwa kuma yau sannan kuma na biyu daga cikin wanda ya fi mahimmanci ya kasance ghanifan sahinan ya kasance yana da kauri ghaira shassafi wala muzhirin li badniha ko lima ya jibu fatahu kai ya zama yana bayyana abin da ya waje ba a rufe sannan na uku Allah ya kuna kan fi zaki wannan suna da mahimmanci ukun nan kuma sun dace da tambayar da aka mana kar tufafin da mace za ta sa ta fi ta waje wani ya gani ya kasance tufafi ne na ado a kan kansa wannan yana da yana yana yana matukar mahimmanci yan uwa shi yasa hijabinki da kika sa zai iya zama na ado niƙabi da kika sa zai iya zama na kwalliya kuma cin fito face mask inda shi ma ya zama ƙanin niƙabi kwarona ta wuce ta koya masa mata koya ta bar mata da da eh, ta bar mata da takunkuli to duka ya cika wannan umarnin Allah ne yan uwa sannan tsara mutuncinki kiyaye mutuncinki tsadarki kenan su zama cin suturta ba a sanya kike ba wannan ita ce ka'ida to amma wannan musibar da take ta faruwa a cikin suna cikin sauran musibu da duka suka faru da muna koyi da waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmi ba wanda manzon sama ya faɗa haka cewa za ta faru a ƙashin sunna Allah kadiriya amma wannan bai hana yi wa'azi kuma yi faɗa a kai ba amma ni abin da ya fi bani mamaki shine wanda za ka ga da mace 'yar shekara hamsin da yadda yar shekara goma sha takwas sai ka ji yar shekara hamsin ɗin hamsin da biyar ta sha hijabi har yana jan ƙasa ita kuma yadda ta sa gyale kuma za ta raka ta anguwa to shi ne har yanzu ni ban samu amsar wannan ba ko akwai da za ta ba mu amsa me kike nuna mata ke haka kika yi kika samu miji ke haka kika yi har kika haife ta kuma ke ga ki da aka ci wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahan junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin jakin zina ke ce aka yi masa sauci a matsayin ki na tsohuwa duk da malaman mu sun ce li kulli saqiqatin laqiqun akwai tsohuwar da ita ma wajibi ne idan za ta fita ta suturta kanta saboda akwai tsohuwa shekara hamsin kila ta ci jawo hankalin maza fiye da wata shekara ashirin ko shekara goma sha kaza amma a nan gashi ke ke ce tsohuwar da shari'a ta ɗan sassauta miki ke kuma kin ɗauki azima yarki kuma da aka ɗora mata azima ita kuma kin ba ta ruksa kuma ta kin ɗauke ta ta rataye jaka kuma kun ɗau ɗan keke na fes ko kun fito kuna neman ɗan keke na fes za ku tafi inda za ku tafi kuma ita za ta raka ki kuma ki hana ta ba kuma kina zuwa makaranta kuma kina zuwa wa'azi kun ga wannan ba aikin malamai bane aikin ku ne da yawa ayyukan da kuke tsora ma malamai yan uwa musamman mata wallahi ba aikin su bane aikin ku ne malamai abinda za su muku bai wuce kashi goma a cikin ɗari ba amma nauyin kashi casa'in na kanku ne to ku gyara wannan yarinya tun tana ya karama a kyamatar mata a zuciyarta da fita tsirara tsirara tun tana ya karama ta fara wayo ta fara gane abubuwa a sa mata wannan wanda yana da tasiri matuka kuma shi ne zai samu duk lokacin da malamanmu sun yi wani iskin batsi mai ban mamaki suke cewa duk inda ka tsaraici na bayyana to Allah ya fushi da wannan al'umma domin annabi adam salam da Allah ya fushi da shi cire masa tufafi shi da hawa'u suna yin laifi sai Allah maɗaukacin sarki ya cire masa tufafi to alama ce ta Allah ya fushi da al'umma ta riƙa yawaita ta riƙa Ya yaɗa tsaraici a tare da ita fushin Allah ne ke kan wannan al'umma kun ga ya za a yi tafta daga cikin fushin Allah shine sai ta tawo ta da kanta abubuwan da suke faruwa a wajen bukukuwan mu ba gidan malami ba gidan jahili ba gidan sheikh ba gidan ɗalibi ba gidan kowa in ana biki abin yana neman ya gagaru kundila aje hijabi ‘yan mata su aje lilliɗi a fito ƙawayen amarya da ita amaryar duka sannan sauran mata su kansu da suka zo bikin a fito ƙofar gida wasu tun asuba za a zo ana girki kawai shi ke nan ta yi ɗaurin ƙirji ayyau ranar biki ce ita ce za ta dafa shinkafa ita za ta yi waina ita za ta yi tuwon shinkafa ita za ta yi fake sau da ɗaurin ƙirji kuma mafi girman fitinan yanzu abin ya koma hadda gidan mutuwa sa Allah ya sani ni na ɗoma kaina alkawari ba gidan mutuwan matan da zan shiga na ɗona alkawarin wajen shekaru da yawa a ce wai an zo ta'aziyya in shiga gida in ma mata ta'aziyya sai dai in aika in ce ina mutu ta'aziyya in mijinsu ya mutu to da ba yadda za ka je ka gansu ka je gidan za a ce fa a mamaka za a shigo amma ya lai lokacin wata ta ga damar buɗe jikinta ta ƙara tsayuwa saboda ta zama jaka ta yi haƙuri idan Allah mu kula da waɗannan abubuwan mu gyara su ku ne za ku taimaka wajen gyaran wannan al'amari ku zama masu wa'azi ku zama masu umarni da abu mai kyau masu hanyar game da abin da ya zama ba shi da kyau Ya shi dai an faɗa mana yana cin fa'idojin da ake samu idan aka tuna mutuwa Allah ya shirye mu Allah wa Na'am. ta sa t-shirt sannan ta ɗauki wani ɗan gyali haka bai wuce kanta ɗan nan ba haka wanda aka ɗan sa shi ɗin nan kawai ɗan sako zuwa nan gyali ne haka to lokacin da na ganta sai nake tambayanta na ce baiwan Allah da Allah ke musulma ce sai ta fara zargin kanta sai ta fara abin nan eh, sai sai ita ba musulma ba ce sai na ce na rantsa da Allah ke musulma ce amma dai abin da kika yi din nan kina tsammanin yanzu idan da annabi zai dawo ya ganki a haka a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo duniya yanzu ya ganki a haka tsakanin ki da Allah kina jin zai yi farin ciki ne ko zai bakin ciki ta ce zai bakin ciki na ce to idan da shaidan yanzu zai bayyana idan da yanzu iblis shaidan zai dawo duniya ya ganki ya fito duniya ya bayyana kina jin zai farin ciki ne ko zai bakin ciki ta ce a shaidan lalle zai farin ciki sai nake ce mato kin yadda yanzu ki bakanta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai ki faranta ma shedan rai kin yadda da wannan kina ji in kika ji gaban Allah yanzu me za ki ga mishi sai ta ce to ta tuban ma Allah kuma ce alƙawarin za ta gyara to da ta tashi dawowa daga unguwan da yake muna zaune a bakin wata makaranta ne sai naga ta aro hijabi ta sa to Allah ya sa ta dore wannan na kawo shi ne a maganarka na ƙarshe da kace a rika tunatarwa wani lokaci amfani da tunatarwa da kalmomi masu sauki masu daɗi wanda ke nuni akan ƙauna da nufin alkhairi suna da tasiri gurin gyatta ɓanna ba tare da nuna wai ke kaɗai ce na Allah ba ita kuma yanzu wannan ƴar wuce ce kike magana da ita sai shedan ya nuna mata kan garewa tambaya ta kusa da ƙarshe malam da zamu karanta ta nemi don Allah a jawo hankalin ƴan uwa maza waɗanda sukan tafi aiki ko sana'a sai su daɗan gaske ba su dawo ga iyalansu ba ba su san halin da iyalin suke ciki ba sai ta nemi da Allah a jawo hankalin yan uwa maza a nuna musu hadarin yin hakan ba su ana insha Allah amma dai tunda kaman gashi ana ana ana live streaming ne to mai gida shi kanshi ai zaman lafiyar gidansa da yawa mazaje ai cikin matsalolin da suke haifar da matsala a gida mutum ya kasa gane yadda zai sha zai magance matsalolin gidansa har da kin ba gidan nasa haƙƙinsa so da haka wannan abu ne mai tsawo da kuma yake buƙatar a yi bayanai a kansa da yawa wasu kuma sabubban ne ku ina ta dawo muku da laifi wani zuma wani in ya dawo gidan wallahi bala'i yake tarawa shi yasa ku yi haƙuri tunda ku ne a gabana wani abin da zai zo ya tara a gidan nasa shi ne wallahi jiya wani bawan Allah yake ban labari da ma nura da ba mallan nura shugaban majalisar malamai yake ba mu labari yace wallahi yana da matarsa idan ta fara musu tsugudi da tana musu surutai ya dawo daga aiki ya gaji tun taran dare sai ta kai biyun dare tana musu maganganu ta faɗi abin da ta ga dama to kan wannan ya yi fatan ya dawo gidan shi in ya san ɗakin ɗakinka zai kwana yau zai yi fata ba kun ga hadda wannan sau da ka dukkanin mu haɗu mu gyara akwai azzalaman maza tabbas wanda suke tauye haƙƙin matansu to kuma wani zubin su ma matansu suke jawowa wani zubin mukan yi gyaran ɓanna ne da ɓanna an ɓata mushi a gida to shi ma bari ya ɓata shi ke amma in duk muka haɗu muka gyara to sai Allah subhanahu wata'ala ya ta mana wallahu ala, na'am na'am wannan tambayar tana cewa da Allah ma ina hukuncin idan shagulgula na biki ya tashi sai a je a kama hawa sai a gayyato masu dj wanda ke a wurin kuma za ka tafi kaɗe kaɗe ake sawa da wake wake ko wake wake da ake ma'amariya ko wanda ake ma'amu ko wanda ake kama da irin wannan to shi biki na aure asalinsa addini to amma shari'a kuma ta ba da dama ya zama al'adu suna da tasiri a ciki yasa za mu ga za a kai amarya manzo Allah sallama ya ce ma suna na isha'a ah, ya za ku kai ta ba wata 'yar waka yace fa innal ansara qaumun yu'jibuhum al-ghina ko Allah ce ai mutanen Madina mutane ne da suke son waka waka na burge su saboda haka aka da waka a tainakum a tainakum to amma a ƙa'ida ta usurin fiqh duk al'adar mutane tattaro ta suke sai su kawo ta zuwa ga shari'a sai ta sa ta a madubin dubaru dinata daga cikin sharɗin al'ada kar ta kasance al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba aka je aka aro ta aka shigo da ita to da yawa irin ba zuwa hall ɗin ba abinda ake aiwatarwa a hall ɗin da yawa al'adu ne na waɗanda ba musulmai ba yahudu da nasara wanda manzon Allah su ya hana mu koyi da su al-maghdubu alaihim da azzallu waɗanda Allah ya fushi da su da kuma batattu to wannan kamar yadda ta faɗi da kanta ita ma ai ta ji cewa al'ada ce ta waɗanda ba musulmai ba kullum aure shi abin da ake nema tun daga farkonsa har zuwa samuwarsa albarka ake nema ita kuma albarka abin da ake nufi da ita dawamul khairin ilahiyya ala shi ne alherin Allah ya dawwama a wani abu zai rabu da shi ba to shi yasa za mu ga addu'ar aure da yawanta neman albarka ne da yawanta neman albarka ne addu'a na da tasiri a neman aure da yin auren da tabbata auren da zamantakewar auren to ita kuma addu'a ai ana neman kusanci ne da Allah cewa Allah maɗaukacin sarki ya shiga cikin lamarin amma kuma idan aka gayyato shaidanu suka zo suka yi abin da ba shi kenan ba ana jin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ma wannan abin alkhairi zai sa masa albarkarsa ba zai sa ba to da wannan waɗannan abubuwa da aka shishigo da su masu wadata da suke waɗannan abubuwan amma yanzu kash shi ya zama yanzu cin don ku haddasa kaza kuma ya ɗan wake ne a sa shi a hotel kuma ya ƙuda wai yana jin shi wani ne a cikin jirgin sama talakawa ka ga yadda suna fama da wahalarsu amma wai ana ƙudijjewa a gaya za a je a waɗannan abubuwan saboda ka tabbas ya wajaba eh, ɓannar da ake aikatawa a cikin aure a dawo ita kanta a kallanta a kuma juyo da hankalin mutane a kan wannan kuma da yawa abin da ke faruwa da mazan da matan duka an riga an yi nutso a cikin wannan sau daga waɗannan abubuwa ba su dace da shari'a ba shari'a ba ta goyon bayansu kuma allah baya farin ciki da irin waɗannan abubuwan ana jin tsoron irin waɗannan auratayyar da ake yi a je a irin wannan Allah ya ɗeba albarka auren ga baki ɗaya a ta haihuwa ƴaƴaye waɗanda kake ganin su ga sunan dai ga sunan Allah ya shirya Allah ya shirya mu Allah ya tsare mu Allahu wata addu'a da ake don a kubuta daga mantuwa malam ya taimake ta da shi ɗayan kuma tana roƙon ita ma a sanya cikin addu'a saboda ɗanta ya yi haɗari muna fatan allah ya ba shi lafiya ita kuma mai mantuwa allah ya kubutar da ita ya tunatar da ita sannan akwai sanarwar cewa hajiya kaka maman nisa'u sunna ita ma tana neman addu'an 'yan uwa musulmi sannan kuma tana mana fatan alkhairi a wannan zaman sannan ta ƙarshe sanarwar ita ce kwamitin da'awa na wannan jami'u ibn abbasin ita ma tana ma 'yan uwa fatan alkhairi da kuma godiya akan yadda take ba da haɗin kai idan an kira wa'azora da sauransu kuma insha Allah ba daɗewa ba su ma za a ji saƙonsu to tambaya ta ƙarshe ita ce hukuncin malam hukuncin niƙabi da safan hannu shine tambayan da aka yi ta ƙarshe ina ganin wannan da wannan mun karkara tambayoyin kenan insha Allah ta'ala wanda aka zo da su daga baya babu lokacin da zamu karanta su dan yanzu mun kwarara awoyi guda biyu daga fara wannan wa'azi zuwa yanzu su ga wata malam kaji masu neman addu'o'i da kuma masu tambaya akan hijaya kabi da kuma safa ka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu waɗannan bayan Allah da suka ce a tuna da su a cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu Allah ya yi mana damuwa ga baki ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ababen da muke nema a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wannan yaro da ya haɗari Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya tada kafaɗarsa sannan na biyu wannan mas'ala ta waɗannan abubuwan matsaloli ne ni na fi son ku kama malaman ku su tattauna a kan su ci muku karatu a kai eh, inda ba ni kuke son ku ji ra'ayina ba hmm? mai ƙari da safar hannu dukkaninsu mustahabbai ne a shari'a ana da buƙatar amma mustahabbai masu ƙarfi da ake da bukatar aiwatar da su eh, amma wasu malamai sun ɗauka a matsayin wajibi ne a rufe fuska kuma a rufe hannu duka ga baki ɗaya to wannan a takaice kenan ba zan tsawaita ba Allah ya amfana da wannan balabalar malamin kuma akwai mutum biyu da yawan jaba su jawabi mutum na farko ita ce shugaban nisabu sunna malama khadija al-hasan idan ta gabatar da jawabin ta sannan shugaban nisabu malami shi kuma sai karkare mana shin in ta kai cikin mintocin da mura da gare gida malama khadija su mai Thank you. الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu malamai musamman shugaban majalisar malamai na karamar hukumar zaria da kuma malaminmu da ya gabatar mana da wannan wa'azi mai tsadan gaske mai dukan zukata da mai masaukinmu malam abubakar da ya yi mana ta'aliki a kai sakataren kwamitin a majalisar malamai a sauran malamanmu duka da suke nan da 'yan uwana mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci har wa yau ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni godiya kawai zan yi ba wani abin cewa da ya rage illa mu dai mata ni a ganina mun fi shiga haɗari fiye da kowa domin gaskiya muna da taurin kai da kafewa fiye da maza fiye da iyayenmu maza ku yi haƙuri na faɗa haka ne saboda ina tare da ku ko in ce ina tare da 'yan uwa mata a kowane lokaci wannan jan hankalin da malam ya yi a kan abubuwan da suke faruwa na aice mana wa'azi ɗin nan game da shigarmu musamman in ana bukukuwa ni ban san abin da mata suke so game da biki ba mata suna son biki suna son biki kuma yadda malam ɗin ya faɗa wallahi haka ne yawanci duk bikin ya tashi ba ka bambance da masu karatun da waɗanda ba su yayi duk sai a rikice a zama abu ɗaya mata sun mai da ranar biki ta koma kamar babu ba a rubuta musu an ɗauke littafi a kansu sun zama cikon na hudu daga cikin waɗanda aka ɗauke ma littafin nan guda uku walla haka mata nake ganin sun ɗauka ni a tunanina saboda in kaga yadda suke yi din abin da ta kai kuma kamar da yadda malam din ya faɗi da tsohuwar kamanni da matasan ƴaƴanmu ga su nan su ta fitowa da mummunan shiga shi kanshi wannan gyalen da suke sawa da ake cewa ta ya ta gantali yanzu ya ba a sa shi ƙauyanci ne kawai ado ake da shi sai a rataya shi haka a nan a kafaɗa kamar zabira su yi mummunan shiga su tsinki su tsoke jikinsu ga maza a caca kuduwa gidan biki ga maza da mata a cakuɗe maza da an ɗaura aure su ta faman zare a cikin gida suna karɓo abinci suna gaisawa da wannan in kuna mazan da ke haka in suna takamar cewa gidansu ne akwai muharramansu sauran wanda aka gayyato ba muharamansu ba ne cakuduwa tsakaninsu haramun ne kuma ma bikin ma a titi ake yin shi mafi yawanci yanzu ba a ɗauko mai kalangu sai a ɗauko dj wanda nike ce ma dujal a d da j ba dujal kenan ba shi ake ɗaukowa yanzu ya ta kiɗa yara matasa su yi ta sa kiɗa a cikin abin nan mata na ta tiƙa rawa ko kuma 'yan mata na rawa iyayensu na gefe suna kallo suna shewa wannan rashin kishi ne ina ku an fusa kuma a halikum naran ya tafi kuma a ciki akwai masu da'awa wallahi mu ji tsoron Allah mu rika aiki da abin da ake gaya mana yanzu dai wa'azin mutuwa aka yi mana ba notis, ba ta ba da notice muna tare da malama Zainab a tsakanin mu uwan marayu ainihi al'an tana ina Net kila ni ce ko kuma ke la muhalata dai dole sai an mutun nan idan ja ma la budda minhu fa marhaba kawai mu shirya shi kenan Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon gyara yadda ake gaya mana nan kullum hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana furgita ni wallahi har ga Allah in naji saboda ni mace ce ma'aiki yake cewa kuma na ga wuta wa ra'aitu aksar ahli hannisa haka ya ce mun san hadisin nan dukkanmu ɗaliban ilimi ne yawancinmu ma malamai masu koyarwa ki nemi tsarin Allah kar ya sa ki cikin akasarin nan ta yaya ta wannan fa'ida da mala ya gaya mana na ɗaya daga cikin fa'idodin da Allah ya ya sanya mutuwa domin ya gwada ayyukanmu ya halicci rayuwa da mutuwa don ya gwada ayyukanmu don ya ga waye zai kyautata aiki Allah ba mu ikon kyautatawa Allah ka yafe mana kurakuranmu ina ƙara godiya ga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan wanda suka halarci wurin kuma muna godiya ga maman nisa usunna hajiya kaka kuma da kowane lokaci tana gidanta amma tana tare da mu Allah ya saka mata da alkhairi ya albarkaci zuri'arta da duk wanda yake da hannu a cikin wannan wa'azi da aka yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum shi shugaban majalisar malamai shek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 godiya sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ba mu ikon wannan zama tun daga makon da ya wuce alhamdulillahi an yi irin wannan zama a masallacin marigayi alhaji haruna ja Allah ya gafarta masa ta yadda shek malam kasim amin da shek musa sahabi da shek shu'aibu salihu waɗannan malamai da shek alhatu bello mazangudu duk sun yi wa'azi a makon da ya gabata a masallacin alhaji haruna danja suka ja hankali suka faɗakar a kan mutuwa kuma har zuwa wannan sati wadda a shek malam bashir lawal bisa jagorancin imam mala abakar jumari su masu gabatar da irin wannan wa'azin akan abin da ya shafi mutuwa babban makasudi na tunanin wannan maudu'i irin yadda mata suka shagala musamman bayyanan wannan social media wani lokaci a ga matan musulmai tsakanin nan zariya da kano da sauran garuruwanmu na arewa kai ka ɗauka sun afa wani abu ne ga suna a kafafen yaɗa bayanai na zamani kala-kala yadda ake wucin karatuttukan suna, haka za ka ga su kuma suna bayyana fitattun karawa mutane daban-daban suna wucin suna saurara su so ga kuma mutuwa 'yan kwanan nan waɗanda sun isa mutuwa mutuwoyi ga sunan daban-daban sun isa izina kun ga tun daga mutuwar malama zainab allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya gafarta mata ake samun mutuwa na farar ɗaya musamman ga 'yan uwa mata yau ba a wuce kwana hudu ba akwai yarinya budurwa mahaifinta yake bani labari an tashi da ita lahiya lau ba wani abu wala ciwon farar ɗaya ta je makaranta ta dawo ta ta kanta ta ɗauko abinci kafin ta fara cin abinci ta ce mahaifiyar da kanta na sarawa wallahi ba ce awa ɗaya a duniya ba to haka abubuwan nan suke zuwa kuma gashi an shagala an shagala matuƙa kamar yadda malaman nan suka ja hankali da yawa maza in suka je suka ɗaura aure kowa sai tafi da magabansa da taruwa a ɗaura auren da miƙa sadaki da kullawa da shi da addu'o'i dududu baya ɗaukan awa ɗaya amma mata sai su tasa ko suna fara biki ne kwana uku bifo kafin ɗaura aure kwana uku wata fa za ta bazare sai an je kaduna a ce za a yi kamu za a yi wane ne za a yi wane ne a yi ta waɗansu al'adu wadda ake cuɗanya su da abubuwa da Allah ya hana muna sa ran waɗannan nasihohi da malamai suka yi na hankali abu ɗaya nake so in ɗan yi magana a kansa cikin sakansu wato kun ga batun da aka kawo mai ban tsoro na cewa wani yaro ɗan nan zaria ya je kudancin ƙasa ya zauna da manufar sana'a kuma a ƙarshe ya bar musulunci ya koma kafirci to wannan ya yi kama da wani kes da muke cikinsa yanzu haka akwai wani wanda ya zo ya nysc a nan zaria amma asalin shi ɗan bara ne kuma ya shiga musulunci har ya haɗu da ƙungiyan masu musulunta inyamurai amma a ƙarshe ya nemo ɗauren wata yarinya a nan zaria yarinya kuma ta nuna tana son shi aka bashi sun fara zama har sun haihu ya ɗauke ta yi mai da ita a nan bara da manufan cewa da batun cewa ya samu aiki a can a ƙarshe yarinya ita ma ta ban musulunci a can a nan bara don kuma yar nan zare shi ma ya fara barin musulunci ta bi shi mahaifiyar ta taɓa zuwa ta same ni ta ce man sun kai ma yarinyar nan ziyara amma yarinyar nan ai fahimtar da suka yi ba ta sallah ba wuce in watanni ba mahaifiyar ta zo tana mu kuka cewa lallai yarinyar nan ta yi ridda so dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azharil mushrikina ba ni ba duk wani musulmin da zai je tsakiyan kafirai ya je ya zauna malaman musulunci suna da hukum suna da bayanai masu faɗi akan as-safaru ila biladul kufar kuma duk abubuwa da ake hararowa kenan da aka wanda ya samu sana'a a nan a kowace a nan abuja ma ta ridda ta yi ridda a nan abuja a nan abuja zama cikin kafir yana da haɗari in kina da yadda zaki ke tattali yaron ki ya zauna a kusa da a garin musulmi ya fi ya je cikin kafirai ya zauna ga barazanar rayuwarsa ga barazanar addininsa muna fatan duk waɗanda suka bace Allah maɗaukakin sarki ya shirya su wanda suka sauka kan shulda Allah ya dawo da su kan hanya malaman duk da suka yi ƙoƙari wajen gabatar da waɗannan lakcoci tun wancan mako zuwa yanzu muna masu godiya ko muna masu addu'a Allah ya saka masu da alkhairi duka kwamitocin masallatan nan guda biyu ba inda suka ce sai an sai mai sannan a wannan karatu ko sai an wani abu tun daga masallacin alhaji haruna danja har zuwa nan kowanne sun karɓi wannan abu da aka shirya shaka wa'azi da aka shirya a tsatsaye su muna masu godiya Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi ubangiji ta Allah ya ƙara mana haɗin kai wajen taimakon addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani ya ƙara mana san addinin nan namu na musulunci ubangiji ta Allah ya ba mu jajircewa Allah ta'ala ka ƙara mana ikilasi kan wannan aiki muna addu'a Allah ta'ala ya haɗa kan mata matan sunna wajen tunkaran abin da ya shafi duk abin da zai zama ƙalubale na aƙida ko na tarbiyya ko na zamantakewa Allah ta'ala ya ma shugabannin nisa'u sunna da sauran shugabanninmu na addini Allah ta'ala ya musu jagoranci ku kuma da ake akan kira wa'azi kaga nan da nan abin kamun wasu wasu yayi armashi domin wannan wa'azin na biya dan fara ba mu tsoro har sai a jiya ma aka fara sanar da shi dan wasu abubuwa sun dauke mana hankali su kuma shugabannin su shugabannin nisa'u sunna ni ma jiya dai muke magana da malam yace mun shi bai ji sanarwa ba sannan nake bugawa ita shugaban nisa'u sunna wala Allah a lokacin ne ma aka dan fara sanarwa amma kuma gashi alhamdulillah kun zo kun taru Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum akwai malam Ibrahim mijin malama Zainab Margayiya Allah ya gafarta mata a kan hanyarsa na zuwa mina ya samu jarraba ya yi accent kuma har ya ma samu karaya da haka ana roƙon a sashi cikin addu'a abin ya zama masa biyu aka jarrabawan Allah kan kasance muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikonci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah shugaban majalisar malamai a shek nura damba Allah ya saka da alkhairi to wannan shine karshen zama sai dai wannan wa'azi ina ga yana da buƙatuwar duk wacce ta koma gida a natsi ƙila bayan asubahi ko kuma da daddare duk ta gama komi daga nan sai bacci to ta dawo da wannan wa'azi da aka gabatar domin ta saurare shi da kunnen basira wanda hakan zai ƙara zabararwa domin wani lokaci sauraron wa'azi da daddare inna nashi atal laili a ashaddu wata'an wa kawo qila to ina ga yana da kyau a bibi wannan karatuttuka sai dai ban sani ba mala bakar ka gaya mana ka gaya mana tashoshin da za a samu wannan wannan wa'azin idan ana neman shi a social media don naga a cikin sanarwanka ka faɗa da shi dan gaya mana abu a facebook akwai zauren sheik abubakar jubare gidado sannan akwai pejin umar shehu zaria akwai zamfa media sannan wanda suke whatsapp za mu iya ba su lamba da za su yi magana za a tura musu kuna da abu rubutu zan faɗa 080 3298 7488 zan maimaita 080 sai eh, za a tura karatun ne a ciki 080 3298 7488 a facebook zauren sheik abubakar juma da gida da zaria ko na malam umar shehu zaria Santa Allah ya saka da alkhairi ina ga karshe bari mu kira shugaban lajinan da awamal al-qasim ya yi mana addu'a wacce addu'ansa tunda na ga shi ya rubuta a mamalin ibrahim addu'a da ya samu haɗari to yi mana addu'a kuma na fatan allah ya samu suwa ta zama hutu ga zainab ɗin da sauran mamatan musulmi kuma allah ya mu cika da imani mai ƙarshe mai kyau malal kasim bismillah الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والثناء اللهم أنت ولينا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تتقبل منا هذه الجلسة يا سميع الدعاء اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم تقبل منا ومن عبادك الصالحين اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تب علينا واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفنا وأنت راض عنا اللهم اغفر لمن سبقنا بالإيمان اللهم ارحمهم وجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين يا سميع الدعاء يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا عفو اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم اللهم وسع لهم يا رب العالمين في قبورهم ونور لهم في قبورهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا من الأمراض والأسقام كلها يا سميع الدعاء وجعلها كفارة لخطيئاتنا ورفعة لدرجاتنا يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تغفر لهم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم وجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله